Nasengu naso urawa, nasengu naso ubiki, nasengu naso urawa, nasengu naso ubiki, takarawa. Eh. Lady Danta na zo King of Hausa na zo Ga shoki na Hausa Mana a tarawa shoki shoki shoki shoki Shoki na Hausa Aha, let's go! Mutane na a London rawan shoki suna yi yo tere Mutane na a Dubai rawan shoki suna yi yo tere Mutane Abuja rawan shoki suna yi yo tere Mutane na a Sokoto rawan shoki suna yi kuna son rawa na san kuna son bikin takarawa sosai ka iya shoki takarawa sosai ka iya shoki rawa shoki tiriri tiriri tiriri rawa shoki shoki ah tiriri tiriri rawa shoki shoki tiriri tiriri rawa shoki shoki tiriri eh, tiriri ah ah muku unde ana rawa Kuje kasa at the reverse Kuje kasa, kuje kasa, kuje kasa at the reverse Na san kuna son rawa Na san kuna son biki Na san kuna son rawa Na